mara tausayi ki tausaya don Allah ki tausaya ni dai kawai ki hannu ce ko na kashe kai na danki ne ma danki ne zan rayu a bayyane ina tafi da batu kan so ne don kada haƙƙin diya mace yi. ka dubi yadda nake da bukata wurin ki ko zuciya ba na yi a cikin tarbiyya na ke takalami kunai kure karki saulin zami ni dai kawai zo ki bani makami sai mai rabo ya karɗo kasusuwana daina na amince ki amince komai na yi hakan kiki shaida mukaddara ce kin bar ni na ta binki na rasa gane me na binki na ke ciwon baki cikin kimar na cikin maso na san ai daɗi ba za na rufe ba zauna ki sha labari cikin salin so da murya babba so zan gino daga tushe yadda gini na ba zai rushe ba Yana duka ya sauya na rasa kama ta dafawa to ainihin ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa wa ingantacciyar tashar ku mai farin jini DZ Hausa TV DZ Hausa TV tana sanya muku abubuwan nishaɗi kama daga tattaunawa da jarumai sanya muku waƙoƙin Hausa da fina-finai da kuma series series wato masu dogon zango da comedians wanda aka daɗe ana jira sababbin fitowa. DZ Hausa TV DZ House TV, DZ House TV akwai ingantattun jarumai da kuma fina-finai masu dogon zango a ciki da abubuwa gabaki ɗaya na nishaɗantarwa da littattafan Hausa. Akwai sabon shirin su na nishaɗin zuciya da za a dinga karanta muku littattafai. Ku danna subscribe da alama kararrawa mun gode. da gaske kainuwa da shan Allah. Sannu Maryam, bikin taimaka bar matar tsohon soja matar musa tsohon soja ce na haka yake ganin waka a shirin da ake na kowa arewa ta tuntuɓo a shi da ke mama ke mama ke mama wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna sirrin zuciya wannan shiri shiri ne da zai dinga karanta muku littattafai mu na hausa na hansukan marubuta wanda wanda tasha Digital Hausa TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi a koda yaushe ku kasance da wannan shirin a koda yaushe mai suna sirrin zuciya da ni mustapha muhammad adam bizet hausa tv na gode barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri namu shiri ne wanda yake wanda zai kawo mu da kawo da ta kai na marubutan hazai fasihai na hausa wannan shiri mai taken sirrin zuciya wannan shiri sirrin zuciya zai dinga zuwa muku ne a tashar Dizat Hausa TV. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a kullum a koda yaushe masu sauraron mu. Ku kasance da wannan tashar a koda yaushe daga ni Mustapha Muhammad Adam. Dizat Hausa TV.